الله سبحانه وتعالى كاوم يشاشد بغطى القفا إجراء النبي صلى الله عليه وسلم به ليلة لريه إلى أربعين تقص كما ثلاثين دايا بغطى بقي دبو بيلا أشهر نشدا وأن مجلسينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن مثلا جامع الشيخ طلحة السلفي عليه رحمة الله تعالى وما لتاهم مشين التجريد الصريح بأحاديث الجامع الصريح ومختصر صحيح البخاري نبو الضمالني الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى والنبي ذو مجلس من الذي لتمانين لأكو لإذن ألا مدوك سنتركي ومن كتاب الأذان زام تاشي سابا بادي babun alkira'atu fil tajiri babun da zai yi bayani akan karatun sallah ta asuba me ake karantawa ya ake karantawa عن أبي هريرة رضي an عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير wannan hadisin fara ɗaya haka malam ya ambace shi a wannan babu amma imam bukhari hadisai ya kawo a cikin babu wannan shine zaɓin da malaminmu ahmad ibn abdullatif ne wannan littafin yayi ya tabbatar da shi a wannan muhtasar din nasa hadisin sai na abu huraira imam bukhari a wannan wajen kawai ya ambace shi kitabul azani babu qira'ati fil fajr shine hadisi na 772 a cikin sahihul bukhari al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin musnadinsa sannan da wasu malamai sun fitar da shi amma ba daga sahabi sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu ba yana cewa an abi huraira ta radiyallahu anhu daga sayyiduna abu huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi radiyallahu anhu qala yace fi kulli salatin yuqra kowace sallah ana mata karatu duk sallar da mutum zai yi to zai yi karatun alkur'ani a cikinta babu wata sallah mai sunan sallah da ba a mata karatun alkur'ani فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناه سيدنا أبو هريرة يقول أبو دمان الله يجي يدعو نكراتو wato ya bayyana asma'nakum to mu ma za mu ji yadda ku za mu bayyana wama akhfa anna abinda annabi sallallahu alaihi ya boye mana kuma na karatu ya sitirta karatun akhfaina ankum to shi ma wannan za mu boye muku ba za mu saba wa manzon Allah ta sanu bai ya bayyana mu mu boye ko ya boye mu bayyana da abin da ya bayyana ya ji yadda mu to za mu ji yadda ku abinda ya ɓoye bai bayyana mana karatu ba to mu ma za mu ɓoye karatu ba za mu bayyana ba in ji sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu wa in lam tajid ala ummi alqur'ani ajza'at idan baka kara sura ba bayan fatiha to ajza'at karatun fatiha ma ya isa wa in zikta idan kuma ka kara. Su'a bayan ka gama fatiha fa huwa khayrun wannan shine alkhayr shi ma alkhayr ko fa huwa khayrun ay fa huwa afdal shi yafi domin lafazin khayr yana zuwa da ma'anar fifiko kuma yana zuwa da ma'anar ba da bayani a game da wani abu wannan hadisin da shi na abubuwan hurairu yana ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a kowace sallah akwai riwaya da ta zo riwaya al'imamu abu ya'ala da take cewa fi kulli salatin qira'atu kowace sallah ana mata karatu fi kulli salatin qira'atu kowace sallah ana mata karatu qur'ani wannan na cikin mafi girman ayyukan sallah ko kuma ababen da ake ambatan su a sallah domin ita sallah mushtamilatun ala al-aqwali wal af'ali wal ahwal sallah ta kunshi abin da ake faɗi da baki ta kunshi abin da ake aikatawa a aikace ta kunshi kuma abin da yanayi ne to daga cikin al'aqwan allati fi sola a gaba gaba qira'atul qur'an karatun alqur'an duk abin da ake fali a cikin sallah na kabbara da tasbihi da tasmi'i da tahmidi dukkan su ba su kai qira'atul qur'ani ba ba su kai karatun alqur'ani ne fikihun farko na hadisin shine wujubu qira'atil qur'anil karim fi kulli salat wajibi ne a yi karatun sallah wajibi ne a karanta alkur'ani a kowace sallah duk sallar da mutum zai yi wajibi ne karanta alkur'ani har da sallar yawa khilafan yin malikiyya sabanin mazhabar malikiyya da suke ganin ba sai an yi karatun alkur'ani a sallar gawa ba wajibi ne wa fiha salatul fajr daga cikin sallolin kuma akwai sallar asuba wajibi ne a yi karatun alqur'ani a cikin ta wajibi ne a yi karatun alqur'ani a cikin sallar asuba ita kuma sallar asuba kamar yadda muka sani rakawoyi biyu ce rakawoyi biyu ce ita kamar juma'a to duka biyun ana musu karatun alqur'ani kuma wajibi ne wannan karatun idan mutum bai yi ba sallar ba ta yi ba fikihu na biyu an na akalla ma yi jizi ofis salati min kira'atul qur'ani suratul fatiha mafi karancin abin da yake itar mutum a ce sallar ta yi a talla a karatu shine karanta fatiha in dai mutum ya karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin to zai ya ka samu da zai bata masa sallarsa zai wuya ka samu a cikin malamai wanda zai ce sallar mutum ba ta yi ba saboda bai karanta wani abu ba bayan karatun fatiha saboda kamar karancin abin da mutum zai yi na karatun alkur'ani a shi ne karanta fatiha mai ayoyi guda bakwai na uku anna qira'atu surati fi salati ba'da al-fatihati min al-mustahabbat karatun sura bayan fatiha ana sansa. sa ana son karatun sura bayan fatiha shi yasa a mazhabin malik rahimahullah idan mutum ya manta da karatun sura to zai yi kabli saboda ya bar sunna mai karfi mustahabba me yasa aka ce sunna mai karfi ya bar qira'atul surati ba'da al-fatiha sannan ya bar al-qiyamu laha kina ya bar sunnoni guda biyu a mazhabar malik rahimahullah ana yin ƙabli ne idan an manta sunnoni guda biyu sai a wasu wurare ke bantattu kamar aljiharu wa wannan abu ɗaya mutum ne amma kuma sai ya yi ƙabli ko ba a yi amma duk sauran hukunce-hukunce to za ka samu a mazhabar malikiya to abu biyu ne mutum zai bari na sunnoni daga nan sai a ce ya yi ƙabli so daga mutumin da ya zo sallar asuba raka'ar shi ta farko sai karanta fatiha kawai sai yi ruku'u a mazhab al-imam malik ya bar sunnoni guda biyu sunna ta farko qira'atu surati karatun ita sura sunna ta biyu al-qiyam li qira'ati surati ayuwa domin karatun sura domin ba a zauna ai zai karatun ba wannan ya jawo zai yi kabila wasu malaman kuma suka tafi akan cewa in bai yi ba ba komai saboda wannan hadisi wannan hadisin da ya ce hadisin sai na abu huraira wa illam tajid ala ummi alqur'ani ajza'at ko da baka kara ba bayan fatiha ita ce ummul qur'an ajza'at to sallaka tayi kuma wannan karatun ya isan maka ya wadatar da kai ko da baka yi ba amma ku duba sai ya ce wa in jikta fa huwa khayrun amma idan ka karanta sura to shi yafi shi yasa Imam Malik a wajensa in mutum bai karatun sura ba zai yi kabba mun gane al-Imam Ibn Hajar yace a game da wannan fiqh yace fihi istihbab as-surati aw al-ayati ma'a al ya yace a cikin wannan hadisin akwai mustahabbanci an so a karanta sura ga baki ɗayanta ko kuma a karanta wasu ayoyi bayan an gama karatun fatiha a cikin salloli wa huwa qawli jumhuri fi subhi wal jumu'ati wal awwalayn min ghayrihima wannan shine abin da mafi yawancin malamai suka tafi akai cewa karatun sura bayan fatiha ana so kuma an karfafa a a sallar asubahi da kuma juma'a domin su dukkan rakawoyi guda biyu ne sai ko asuba raka'a biyu juma'a raka'a biyu sannan ne wal awwalayn min ghayrihima sannan kuma da raka'o'i guda biyun karshe na sallolin da ba a asubahi ba ba juma'a ba kaga azhar ta shiga ciki kenan ko la'asar ta shiga ciki isha'i ta shiga ciki sai kuma magariba da take da ƙara ɗaya bayan biyan domin ita rakawai uku take da su to duka a waɗannan rakawoyin da ake yi bayan rakawoyi biyun farko abin nan kai a rakawoyi biyun farko kai kafin waɗancan rakawoyi biyun ƙarshen ana son a karanta fatiha da suwa fatiha da suwa juma'a da asuba biyu ne sai duk biyu a zahar la'asar isha'i sai kuma ɗayan banda ɗayan magariba kan. na rude yawwa harkoyi biyun magariba ce dukkaninsu ana karanta fatiha ne da suwa harkoyi biyun ƙarshen azahar da la'asar da isha'i da kuma ƙarshen magariba su kuma ba a karanta suwa mun gani amma shi ma akwai ƙaunin da yake mutum ya karanta ba kowa to shine sai yake cewa wa sahha ijabu zalika an ba'd as-sahaba an saba ya inganta wasu daga cikin sahabbai suna ganin wajibi ne ma karatun sura bayan fatiha a rakawoyi biyun farkon azhar da la'asar da isha'i da magriba da kuma asubahi da kuma juma'a suka ce wajibi ne a cikin sahabbai kamar sahabi sayyiduna Usman ibn Abi sayyiduna Usman ibn Abi al-As sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a shekara ta tara yana cikin waɗanda suka zo suka musulunta a shekara ta tara da malaman sira suke ce mata sanatu wufud shekarar da aka rika samun jama'a suna ta zuwa daga garuruwa suna musulunta ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وينا تكي قبيلا إتشي أكي في مصبان سقي بنو سقي سنزو ثم سلنتا شيء سعيد ما عبد العاص عثمان بن عبد العاص أتكين سجشي في سكان كانت الشيخ amma saboda natsuwarsa da kamun kansa sai maza su ne ce kai ne jagoransu jagoran kabilar banu sa'i sau da kasi ya zama shugabansu shi yasa sai na umar ya kula da wannan a lokacin da ya zama khalifa amirul mu'minin sai ya sake ba shi gwamna a cikin fitihunsa shi usman ibn abil a radiyallahu anhu yana ganin karatun sura bayan fatiha tilas da kaga a wajensa idan mutum bai yi ba akwai matsala a tsallar take to a takaice dai mafi yawancin magabata sun tafi kan cewa karatun sura sunna ne in mutum da yi ba maganganu biyu suke da su magana ta farko mutum zai yi tabli magana ta biyu ba komai a kan mutum abin da ake ba da fatawa da shi a kasashenmu na nan shine idan mutum bai yi karatun sura ba bai yi tabli kuma wannan shi ne su zama daidai hakanan an samu wa ƙana bihi ba'adul hanafiyyati sannan an samu wasu daga cin malaman hanafiya su ma suna ganin karatun sura bayan fatiha wajibi amma mun san wajibin ahna wajibi a wajen ahnaf dunal kam abinda bai kai farilla ba sun ce wajibi a wajen mazhabar hanafiya abinda bai kai farilla ba amma ya wuce kawai a kira shi da sunna sannan ya ce wabnu kinana sannan kuma an samu babban malamin malikiya almajirin al'imamu malik usman bin isa ibn kinana shi ma ya faɗi cewa karatun sura bayan fatiha wajibi shi wannan usman ibn isa ibn kinana almajirin al'imamu maliki an ce lokacin da alimamu malik ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara to shi ya ci gaba da karantarwa a halkar alimamu malik shi ya gaji alimamu malik a majalisinsa a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam usman ibn isa ibn kinana ya rasu wasu malamai sun ce ɗari da tamanin da biyar wasu kuma sun ce ɗari da tamanin da shida tazararsa da alimamu malik ɗin ba yawa ko dai raka'a ko ko ko ko shekaru bakwai ko shekaru shida to shi ma yana da wannan fahimta cewa karatun sura bayan fatiha wajibi amma dai mun ji abinda malamai da yawa suka tafi sannan an samu an samu wani kauli daga Imam Ahmad Ahmad ibn Hanbal al al Abu Ya'la al-Farra ya hakaito haka cewa imamu malik al ahmad shi ma yana ba da fatuwar cewa karatun sura bayan fatiha wajibi ne a takaice yan uwa in mun lura za mu ga shi karatun sura bayan fatiha yana da muhimmanci har an samu wasu malamai sun ce wajibi ne amma dai magana da ta fi ita ce ba wajibi ba ne amma kuma in mutum ya bari to sai ya yi ƙabili, sai ya yi ƙabili. Allah subhanahu wa ya ce mace mu fikihu na hudu na wannan hadisin wujubu liqtida'i bin nabi sama fi hadadi wajibi ne matukar kai musulmi ne to ka zama tanadinka da shirinka kai koyi da manzon Allah ta sama a komai na addinin nan gashi nan sayyidina Abu yana cewa faman asma'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asma'naku duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji yadda mu to za mu ji yadda ku amma asma'ana rasulullah sama asma'ana su duk abin da manzon sama ya ji yadda mu to za mu ji yadda ku wato abin da ya bayyana wa ma ahsa'anna ahsayna ankum abin da kuma ya boye karatu a boye to za mu boye muku ba za mu yi abu wannan yana nuna mana kilacin kabi annabi sallallahu alaihi wa sallam فإذا اقتديت فبالكتاب والسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر إن ذا كيكون وكيكون إذا أبن بيزو أتشن القرآن كيكون إذا أبن بيزو للسنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيء ألا يأيقومك كما يباك قائدة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة أسوة وإسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا إني لي كنا سنك ديك إلى أن لا في وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جل أو قل أشكن أظن دي زمو غبان عيني غيني هذه النبي صلى الله عليه وسلم نبي حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم min ce yadda sahabbai suke da tsananin kwaɗayin su bi annabi sallama ki koyi da shi sannan suna da nisantar saba masa suna kaffa kaffa a ce sun yi abin da ya saba wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to da yan uwa alkhairun mu shine mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi a saba wa manzo Allah sallama ko kwana daya kuma ko mun kankantar abin in an ce maka gane manzon Allah sallama to kai muku da shi sai sai wannan lafiya Allah ya tabbatar da mu akan daidai wannan wannan hadisin kenan kuma a wannan babu ashe ana yin karatun Fatiha da sura a sallar asubahi to ya za a yi bayyanawa za a yi ko koyewa shine babun gaba babun aljahu bi qira'ati salati al babun da zai yi batu akan bayyana karatun sallar asuba bayyana karatun sallar asuba عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق أكاظم وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر الصمال فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو التحامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلته عامدين إلى سوق أكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن وأن حديثي الإمام البخاري يا أنبتيش أوراري بدابي أتشن صحيح البخاري ولينا نفرق شيني ونن كتاب الأذان باب الجحر بقراءة صلاة الفجر حديثنا نأري بقي سبعين دقيقة أتشن صحيح البخاري ولينا نبي شيني كتاب التفسير الإمام البخاري ما تبادي بسامي سونابا حديثي لمبا تا دبوه 900 da ashirin da ɗaya waɗannan su ne wuraren da al'imamu bukhari ya ambaci wannan hadisi hadisin yana cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga sayyiduna abdullah dan abbas habrul umma radiyallahu anhu qala ce in talaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam min a manzo Allah sama ya kira ta ya tafi fi ta'ifatin min ashabi yana cikin jama'a wasu jama'a daga cikin sahabbansa ya ɗibi wasu mutane ya ce ku zo mu je wani waje hamidina ila suke ukabe annabi Salama da shi da waɗannan sahabban nasa suna nufin su tafi kasuwan nan da ake ce mata kasuwar ukawa za mu ji wata kasuwa ce wa qad bai na ash ne wa bayna khabar as-sama a lokacin an sha makanta tsakanin shedanin aljanu da labaran sama da suke zuwa su je su jiyo wa usilat alaihim shuhubu sai ya zama idan suka je za su sato jin sama wa usilat alaihim shuhubu sai aka rika aiko musu da yulaye فرجعت الشياطين إلى قومهم sai waɗannan shaidanin aljanin suka koma zuwa ga jama'a su faƙalu suka ce malakun me ya same ku faƙalu suka ce hila bainana nawa baina habari sama'i ai an sha makanta tsakaninmu da labarin sama da abin da muke zuwa mu mu sato na ji a sama to yanzu an sha makanci ba ma iya ji wa uftilat na shuhubu kuma ana jifan mu ana aiko mana da yulaye waɗanda suke babban lamu da karkashe wasu daga cikinmu wasu daga cikinmu ma mu dawo ba su dawo sun mutu wasu kuma ga su da raunin nika sun jijji ciwo sakamakon waɗannan yulayen da ake jefo mu da su daga sama ƙalu sai waɗannan na gidan suka tambayi waɗannan da suka dawo suke faɗa musu cewa an sha makanta tsakaninsu da labarin sama suka ce ma hala na kuma bai na habai sama'i illa shai'u ce mun tabbatar babu wani abin da ya sha makanci tsakaninku da labarin sama illa shai'un hadasa ba ce akwai wani abu ne da ya faru shi ne yanzu idan kuka tafi ku je ku sato jin sama to sai ku ji an ba za ku sato komai ba kuma sai a jefo ku da waɗannan yulayen akwai abin da ya faru so daga ga shawara fadribu masharik al-ardi wa magharibaha yanzu shawarar da nake ba ku ku tafi ku yi tafiya a gabashin duniya wa magharibaha da kuma yammacin wato ku fantsama a ƙasa ku tafi domin ku je ku binciko wani ne yake faruwa da can وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شعاب الرقد وأنا كما لليم كنا منكسا شيدا نقعد مكان ززونا مقاعد للسمع منا زما domin mu ji yadda Allah ta'ala yake wahayi ga mala'iku to abin da ke faruwa yanzu wa man yastami al'ana yanzu duk wanda ya ce zai je ya sato ji ko ya ji abu shahaba zai samu wani yula da aka tanadan masa nashi na kashin kansa wanda za a jefo shi da shi to lalle akwai abin da ya faru so da ka ku je ku zagaya ban ƙasa gabas da yamma domin ku gani ya faru saboda haka fanzuru ma hada alladhi hala bainakum wa bain khabari as-sama ku mana ku binciko mana ku gano mana wai menene ya sha makanci tsakaninku da labarin kama da da kuke samu fanfarafa ulaiika alladhina tawajjahu nahwa tihamati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanfarafa ulaiika sai waɗannan shedanin aljanun sai suka karkata alladina tawajjahu hawa kihama waɗanda suka fuskanci garin kihama ila annabi sallah. zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi Sallama, Allah ya karkatar da su kawai sai ga su suka yi arba da manzan Allah sallallahu alaihi Sallam. wa huwa bi nahlata manzon Allah sama kuma yana wani wuri da ake ci mishi nahla manzo sama ya kawo wajen nan da ake tumshi nakhla ya tsaya da shi da sahabbansa suna sallah asubahi na ila suqi ukaw suna nufin su tafi wannan kasuwan ta larabawa ta duniya da ake ce mata kasuwar ukaw wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr sai suka yi sa'a suka tarar da manzo Allah sallama yana sallah tare da sahabbansa sallar asubahi lamma sami'ul qur'ana lokacin da suka ji karatun alqur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istama'u lahu sai suka saurara da suka ji sai suka saurara فقالوا سكتشي هذا والله الذي حال بينكم وبين خبركم suka ce shi ke nan sun samu abin da muke bukata wallahi wannan shi ne abin da ya sha makanta tsakaninku da labarin da kuke samu da na sama da can kuna sato ji amma yanzu wannan abin da muka ji sabo to shi ne ya hana yanzu idan kuka tafi sama ba za ku iya jin komai ba an dole an sa mata 'yan tsaro mala'iku waɗanda idan kuka ce za ku saurari abin da ake faɗi to za a jefo ku da yula shi kenan ku faffaɗa ku wasu su mutu a cikin wasu su karainaye wasu kuma su jemu فهنالك hina رجعوا ƙaunihin قومهم to daga nan ne sai shedanin aljanu suka koma zuwa ga jama'ar suka ce ya qaumana ya ku jama'ar mu inna sami'na qur'anan ajaba hakika mun ji wani abin karantawa a jaban mai ban mamaki wannan abin karantawa mai ban mamaki ya haɗe ilar rushdi yana shiryarwa zuwa ga daidai ya haɗe ilar rushdi yana shiryarwa zuwa ga daidai zuwa da shirya fa'aman na bihi mutum da muka je mun yi imani da shi tun kafin mu zo wajen ku mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yau daga yau faufau ba za mu sake haɗa ubangijinmu da wani a cikin bauta ba aljanu suka musulunta fa'anzala Allahu ala sallallahu alaihi wasallam daga nan sai Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallama suratul jin قل أوحي إلي أقصوك مثلا وأن سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هزوا كرشن سورة وإنما أوحي إليه قول الجن أبن دا أكي وأنه سما وحي شيني مجنة دا الجنو سكرك أي تندق جن القرآن دا سكي أتاشن فرقه da yadda suka tafi zuwa ga jama'ar su da kuma tattaunawar da jama'ar su suka yi da su da kuma shawarar da suka ba su da dawowar da suka yi suka bincika su ga menene abin da ya faru aka ba annabi sama labari to wannan shine hadisi da aka ambace shi a matsayin hadisin farko a wannan babu sai kuma hadisi na biyu shima ma na ibnu abbas a cikin hadisin an faɗi sunayen wasu wurare wuri na farko shi ne suku uka Manza Allah ta kalama da shi da sahabbansa sun tashi za su tafi suku uka kasuwar uka babban malamin geografiya al-imam yaqub al-hamawi a cikin littafin sa mu'jamul buldan yace in an ce ukab bi zanni awwalihi u ainun za a mata zamma uka u wa akhiruhu za'un mu'jalatun karshen sa kuma za'un ne ukab sai kai so mana magana wani babban malamin lugha al-imam al-layth yace sunniya ukabu ukaban sunniya ukabun ukaban an kira wannan wurin da ake ce mushi ukaz har ya zama akwai kasuwa li'anna al-arab kanat tajtami'u fihi domin larabawa sun kasance sukan hada a wannan wurin fayya'kizu ba'dhum ba'dan bil fikhari ko bil fakhari sai ya zama sashin suna daga wa juna murya a wajen alfahari shine sai aka kira wajen da ukaz kasuwa ce da ake haduwa ba kawai a kasuwanci ba siye da siyarwa a a hadda musayar fahimta ta adabi ta al'adu da fasahar harshe a wannan wurin to shi yasa daga nan sai aka kira wajen da ukab suku ukab kasuwar ukab wannan abinda al ya kutu imamu ya ambata kenan a cikin littafinsa mu'jamul buldan al-imam badruddin al a cikin littafin sa umdatul qari sharhin sahih al-bukhari yace ukaz bi dhamm al-ain al-muhmala yace shi ma ukaz za a yi wa ainun wacce ba ta da dugu ba gainun ba za a mata dhamma wa takhfif al-ka sannan ba ukaz ba ba shadda za a yi wa kafin ba za a mata takhfifi ukar wa fi akhirihi ta'un mu'jamatun sannan a ƙarshe akwai za'u kaga ukar kenan ya qutul hamawi ya sake cewa a cikin mu'jamul buldan wa ukar ismu suqi yace wannan ukar din sunan wata kasuwa ne min aswaqil arab fi jahiliyyati daga cikin kasuwannin larabawa na jahiliya larabawa suna da kasuwanni kafin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi akwai waɗannan kasuwannin wa kanat qaba'ilul ardi tajtami'u bi ukazi fi kulli sanati kabilun laraba mabambanta sukan hada a wannan kasuwa kowace shekara wai tafakharuna fiha suna alfahari ga juna dama daga cikin jigo na waƙen larabawai akwai alfahar akwai alfahar akwai kirari ga kai da kirari ga kabila, da kirari ga dangi shi ne alfahar to sukan zo su yi wa ya haɗu ha shu'ara'uhum sannan mawaƙan larabawa sukan halartu sukan halarci wannan kasuwar wa yatanashaduna ma ahdathu min shi'il sannan kowa sai ya zo kowace ƙabila sai ta fitar da mawaƙinta sai mawaƙinta ya hau kan minasfa ya hau kan dandali ko dandamali in ya hau kan wannan dandamalin ya yi waƙa mai tsawo wacce ta ƙunshi abinda ya ɗauka shi ne jigonsa sannan sun mai tafarraku daga nan sai su watsi bayan an gama cin kasuwanni kwanaki ake ana wannan kuma har gasa ake yi za a yi gasar wakoki tun kafin annabi sallama ya zo kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce suku kaf babban malamin lugha al-imam al-asmani yace ukaz nakhlun asalin wajen da ake cewa ukaz din wani waje ne da akwai dazinai a wajen fi a wani kwari ne akwai bishiyoyin dazinai a wajen to saboda daɗin wajen sai larabawa suka rike shi suka mai da shi kasuwa bai da huwa bai na tsa'ifi lailatu idan mutum ya tashi daga ukaz zai tafi garin tsa'if garin tsa'if tsakaninsa da makka a mota tafiyar mota daga kilomita kusan 90 ne zuwa 100 zuwa 110 in mutum bai san hanya ba sosai in mutum ya san hanya kilomita 90 ne idan ko bai san hanya ba kila sai ya sha wahala bai san hanya mafi sauki ba to tafiya kilomitoci 100 ne zuwa 110 idan ko tafiya jirgin sama ne to jirgin sama yakan yi yakan ci kilomita 64 64 domin sama ba kamar ƙasa take ba ko to tsakanin wannan wurin da ƙa'ik tafiya kwana ɗaya ce a lokacin da suke tafiya akan raƙuma da kuma tafiyar ƙasa ko kuma tafiya akan alfadarai wa bainahu wa bain makkah salatu layalin wannan wurin kuma da ake ci mishi uka tsakaninsa da makka kwana uku kafin mutum ya kai tafiyan kwanaki uku je wabihi kanat tuqamu suqul arab al-imam al-asma'i abd al babban malamin lura sa'an al-imam sibawai ne abokin karatunsa ne. Ya ce a wannan wurin ake cin kasuwan larabawa bi mawdi'in a wani wurin da yuƙalu lahu al usaida'u sunan wurin ma laraba bayan uka to suna ce mishi al'usaida wabihi kanat ayyamu alfijar kuma a wannan wurin ne aka yakin da ake ce mishi harbul fijar wanda wani yaki ne shi ma shahararre da larabawa suka yi har ya zama laraba na makin ranar ko kuma lokacin eh, da kamar yadda ake cewa yar gusau a najeriya a arewacin najeriya al-imam babban malamin sira muhammad ibn umar al-waqidi yana faɗa yana cewa ukaz baina nakhlaka wa ta'i in gani ko yace wurin da ake ci mushi wanda ake cin wannan kasuwar yana tsakanin wurin da ake ci mushi nakhla ne da kuma da ta'i wannan kasuwar farko kenan to sai zai mana kyauta shi alwaƙin sai zai faɗa mana wasu kasuwannin sai ya ce wa zul majaji khalfa arafata ita kuma kasuwar da ake ce mata suku bil majaj akwai wata kasuwa ita ce ta biyu to ita kuma tana bayan arafat kaji yanzu ba ta tana bayan arafa daga filin arafa sai ita wa mijinna sannan akwai kasuwar da ake ce mata suku an mijinnati ita kuma bi marrin zahara tana wurin da ake ce mishi marrin zahara wanda mutum ya bi duk hanyar gasunan zai ga an sassa signboard da sunayensu in a mota yake a yanzu nake magana ba to shi ne alwaƙi yake cewa hadi aswaq quraish wal arabi wannan su ne kasuwannin larabawa da kuma quraishawa walam yakun fihi a'zamu min uka, amma duk cikin kasuwannin to ba wanda ta kai ukar girma da kuma ba ta mahimmanci a nan ne ake yin gasa ta waƙe duk wanda ya na ɗaya to sai a zo sai a ɗau waƙar shi sai a rubuta ta da ruwan zinare da ruwan zinare za a rubuta ta wadda ta ruwan zinare in aka rubuta sai a je sai a makala a shekara a jikin ka'aba cewa wani bana shi ne ya zama na ɗaya a gasar waƙa da aka yi ta fasahar larabawa daga nan ne aka samu al aka samu kuma ashabul mu'allaqat al-mu'allaqat waƙoƙin waɗanda masu su suka ci gasar suka zo na ɗaya su ne waƙoƙin ake ci musu al-mu'allaqat ƙwara ɗaya al shine muke da irin su mu'allaqatun ri'il qaisi إتشي مطلع إنت إفانتك من ذكرى حبيب ومنزل بسخط اللوى بين الدخول فحومل أقي أقي تا تا تا تا تا تا تعمر ابن كلثوم wadda a cikin yake cewa a bahin bin falata ajal alaina wa an zirna nukhabbirka yaqina wadda a cikin ta yake alfahari يكي يكي يكي يكي يكي يكي يبن قبيلة إذا بلغ الفطام لنا صبي تخب له الجباج ساجدين ونشرب إن أردنا الماء قطوا ويشرب غيرنا غنقا وطينا حريكي سوى ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين sannan a cikin ta ne ita ake da ta'antara mu'allaqatu antara ibn shaddad shi ma da sauran irin su zuhair ibn abi suluma da al-harith ibn hilza da sauran ashabul mu'allaqat da ake da su to a wannan kasuwa shine alwaqi yake cewa babu kasuwar da ta kaita mun ga wannan wani abin sha'awa ne da laraba suke da shi kasuwa kawai ba ta tsaya a matsayin siye da siyarwa ba hadda siyar da fasaha da salon zance da kuma gasarsu duk a wannan kasuwannin wanda yake maka shaida kan cewa larabawa cikin baiwar da Allah ya mutu akwai harshe kana iya cewa Allah bai wa larabawa wata baiwa da tafi fasahar harshe ba kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine sirrin da ya sa Allah ta'ala ya zaɓi harshen larabci ya saukar da alƙur'ani da shi saboda ne saboda huwa afsahul lughat babu yaren da ya kai shi fasaha babu wannan ittifaqan akwai sa'o'i yarurruka sa'o'insa da ake ce musu eh, abin nan al ko al-lahjat as-samiyya al samiyya languages akwai ibraniyanci ce kenan yaren yahudawa kaga yana cin yana cin allugatu samiyya amma in kana in kana ganin sa bai kai bai kai larabci ba in ka san shi da sauransu suna nan to shine waƙidi yake ce mana haka ga kwanakin da suke yi waƙidi ya ce kanatil arabu tuqimu bi suki ukaza shahara shawwal watan shawwal gabaki ɗaya suna cinye shi ne a suku ukaz kwana talatin ko kwana ashirin da tara an ga wata ko ba a ga wata ba tun daga ɗaya ga watan shawwal har zuwa sa, to za a ta biki ne na cin kasuwar eh, abin nan ukaz ka kamar trade kenan yanzu a shekara sau ɗaya ake cinta a watan shawwal ga baki ɗayansa ake cinyewa daga nan idan suka gama cin kasuwar Ukas, to daga nan sai ya ce sun matantakilu ila suƙi mijinna daga nan sai su tafi kasuwar da ake ce mata suƙu mijinna fatuƙi mu fihi 20 yawman min zilƙa'adati sai su kwana ashirin kuma a wata na sha ɗaya watan zulka'ada wanda an shi yake bin watan shawwal ko yawwa kwana ashirin idan kuma suka gama cin kasuwar almijinna sun matantakilu ila suki zil majaz daga nan sai su tafi ɗaya kasuwar suku zil majaz fatuƙimu fihi ila ayyamil hajj kwanakin da suka rage na zulka'ada goma kenan har zuwa kwanakin aikin hajji kaga zuwa abin nan sha ɗaya sha biyu sha uku domin duk waɗannan ayyukan kafin zuwa musulunci ba duk suna yin su to in ka lura za ka ga cewa ashe kasuwar da suka fi ba muhimmanci ita cewa ita ce wannan ta zo a cikin hadisin nan namu wato su kuwa kawo wannan masu adabi duk za su fi jin daɗin wannan karatu a cikin hadisin an ambaci tihama an ambaci tihama kun gani ai to tihama wasu malamai suka ce sunan makka kenan makka gabaki ɗayanta ana ce mata tihama wasu kuma suka ce annahiyatul janubiyyatu min jaziratul arab bangaren bangaren eh, bangaren bangaren kudu bangaren kudu na tsibirin larabawa shi ake ce masa eh, ake ce masa tihama ya zo a cikin hadisin nana ishi ko hadisin ummu zar'i mata ta hudu ta ce ƙalatin rabi'a zawji kalayli tihama la harrun wala qarrun wala makhafatun wala sa'amatu ko ka karanta shi ka ce zawji kalayli tihama la harra wala qarra wala makhafata wala sa'ama tana siffanta mijinta ta ce ke ku saurara ku ji ni mijina waye mijina ya yi kamar ta ɗaya da daren tihama daren tihama la harra wa laƙar daren garin tihama ba zafi ba sanyi yanayi ne matsakaici wala makafata sannan ba tsoro a daren wala sa'amata sannan kuma babu kotawa ka ji asuba ta yi to kun ga anan shine suka ce in an ce tihama ana nufin garin makka ko kuma ɓangaren kudu na tsibirin laraba da ake cewa jaziratul arab al'imamul ƙazi iya a cikin littafin sabugu ya turra'id fi ma hadisi ummi zar'in min alfawa'id yake cewa wa darabatil masala bilayli tihama ta buga misalin mijinta da daren tihama li'anna tihamata min biladil hijazi makkah wa ma walaha kun ga Imam al-Qadi ya shi ma tafi akan cewa tihama makka ake nufi al-Imam al-Asma'i yace at-tihmatu al-ardu al-mutasawwibatu ila al-bahr garin da ake ce masa tihama shine garin da ya gangara zuwa teku duk garin da ya gangara zuwa teku to ana ce masa tihama kaga anan jidda kenan jidda jidda tsakanin makka da jidda kuma ba nisa amma dai garin da ya gangara zuwa teku a ƙasar saudi arabia shine wanne shine jidda ibnu durai babban malamin lura ibn duraid wanda ake ci mishi mai wandan lura yace attiham idan balarabe yace attiham kun ga tihama daga nan aka samu yace alhar shine zafi wa rukudur rihi iska kuma ta tsaya tak amma nan kuma akwai dadi iska ta tsaya tak kaga ta dan rika bugawa kadan ta kori zafi kuma bata kawo sanyi ba ai shine ake so ko ya kama da kuni bardan wa salama eh, iska ta zama tana kadawa kadan kadan bata yawa ba ta kori zafi amma kuma bata zama sanyi ba to ne ake kamanta shi da wannan to sai gari na ƙarshe da aka fada a cikin hadisin shine nakhla shi kuma nakhla malamai suka ce bai baina makkah wa ta'if wuri ne da ke tsakanin makka zuwa ta'if mun faɗi cewa kuma tsakanin maka zuwa ta'if kilomita 90 ko kuma mutum bai san hanya ba suka ce kilomita 100 ko kuma kilomita goma. amma in a jirgin sama ne jirgi na tafiyar kilomita sittin 64 to wannan shi ne in mun zo insha Allah in darasi na gaba sai mu fitar da fiqhun hadisi Ababen da hadisin ya kunsa na fikihu da bayanai insha Allah ta'ala amma dai yanzu mun fahimci waɗannan garuruwan da aka ambata ko wurare eh, ɗalibin hadisi ayyukan da suke kan shi suna da yawa ‘yan uwa ba abun wasa ba ne hatta wurare sai ka san su in son samu ne ma da da yadda za ka yi a ce duka bibi waɗannan wajajen ka je ka gansu. su eh, ga abin da kake karanta a cikin littafi ga abin da kuma kake gani ka gani a fili wannan daɗin da ashir muhammad al-aminu shankiti ya ji kenan ya rubuta littafinsa farkon fitowarsa daga garinsa shanki a mauritaniya ya tafi makka da niyyar aikin hajji bayan ya je ya zauna a garin makka ya gama aikin hajji sai ya rubuta littafinsa rihlatul hajji haka ya riƙa bin garuruwan da ya baro tun daga garin su murta ƙasar su murtaniya a garin su shanki har sai da ya ka, duk sai da ya rubuta a littafin kuma sannan idan akwai wani waƙe ko wani baiti na larabci da ya faɗi sunan wajen to sai ya kawo shi a cikin littafin nan rihlatul hajj kamar yadda ya littafin sa kuma rihlatun ila ifriqiya shi kuma tafiyarsa da yayi zuwa nan Afirka ta mu har da Najeriya har da Kano har da Zaria ya zo a shek mamun lamini shinkiti ba ya zo hannun zari har jami'ar amadu bello ya zo mai yawo wanda ya zama abokin tafiyarsa mai raka shi ne mala abakar gome rahmatullah alai abokinsa ya rubuta littafinsa duk da wani bangare na eh, littafin ya bata kafin a buga ya sa masa suna rihlatin ila ifriqiya littafai ne masu daɗi masu ban sha'awa masu ƙara ilimi ilmo ma ba ɗaya ba ka ƙari da harshen larabci da adabin harshen ka ƙari da sunayen wurare ka ƙari da wasu abubuwa na rayuwa na ƙwarewa Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu eh, a cikin rihilatun ila isriƙe bai ba da labarin bai ba da labarin abin da ya faru a najeriya ba kila kuma ya bada yana cin abin da ya ɓata a kano wai mala muka gume ba da labarin wai da suka je masallacin mala yake ba da labari Allah ya gafarta masa ya ce da suka je masallacin kano masallacin fada sarki ranar juma'a suka gama sallah da suka koma otal sai shi mamun lamini shinkiki ya ce malam muka zo mu tashi mu sake sallama <laughs> imani ce masa saboda ne ya ce limamin nan bai iya larabci ba ya ce yana tsayawa inda bai cancanta a tsaya ba a hudu ba to da ka tashi mu sake sallah Allah shi tauta to sallallahu Allah ya gafarta musu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh